za a yi muna karatun alkur'ani mai girma a matsayin bi'a'i na wannan shirin wanda alarama zai gabatar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم